ɗin din shine ga alkhairi an samu na ɗauke tsakanin muawiya kamar sayyidina ali da muawiya to amma kuma a can bangare kuma ga wancan gwamna ne ya banta da yana zalunci can kuma nan kuma ga khawarijawa sun fito su kuma kun bin abun ko sai ce to wannan shine addakhan da ake magana wa du'atu ala abwabi jahannam hadisin da annabi ya ce akwai ta abwabu jahannam za a samu man kama fi dalabil mulki min khawarij wa ghairihim sune waɗanda suka ta suna neman mulki na khawarijawa da wasun su kun fahimci wannan abun ko masu neman mulki domin su khawarij rikicin su ya sha bamban da Nana na Aisha da Talha da Zubair da Ma'awiya da Amr bin As ya sha bamban su wa'ancan rikicin ba rikici ne na mene ba na neman mulki mai haifar da wani rikicin za mu kanta gobin Allah kai mu gobin sha Allah ta'ala amma abin da haifar da rikicin shine zubar da jinin sayyidina Uthman an kashe sayyidina Uthman bin Affan waɗanda suka yi kisan suka zo suka yi mubaya ga Aliyu bin Abi Talib duk da akwai ahalul halli wal akad da suke mubaya ga aliyu wanda su ne madogar aliyu dan abila ba wai yan din ba to amma sai suka narke kuma cikin tawaga na aliyu da aliyu ya aika ya ce bari ya fita ya tafi iraki wajen cewa sai ya dawo da aisha da dalha da zubair kan hanya duk suna cikin rundunar sojojin shi a can sham kuma mu mu'ayyana cewa fa sai fa an fidda waɗanda suka kashe mu'a'un usman an tsaye masa da haddi tukuna sannan za mu sallama al'amura gaba ɗaya gare ka ya aliyu ɗalha Zubairu Usman eh, wani Aisha su suka ce a a fito da wa'annan shi sa aka exchanging later cewa mun ba mulki muke bukata kuma ba ma ja da cewa a bayan ƙasa ba wanda ya fi ka a yanzu ina fatan fahimta da haka aisha bata ja in ja da aliyu akan falalar shi ba ko akan mulkin shi zubair haka dalha ba su ja da shi akan sa ba ko falalarsa haka nan muawiya ko rubutun suna da aka yi ya gabatar da aliyu ne a ciki ko sallah da aka zo yi sun gabatar da aliyu ne a ciki ina fatan fahimta to amma su khawarij kuma fa khawarij su kuma sun fito ne suna so su barar da mulkin hadisin manzalar ke cewa khilafa tana cikin ƙuraishawa ne ina fatan fahimci wani abun daga cikin abin da suka fara faɗa shekarar shine wannan hadisi cewa ba su yadda da wannan hadisin ba ina fatan fahimta ai kawai ko bawa ne kowanne iri ne sai ya zama zai zama khalifa kawai amma annabi ya ce khilafanci na cikin ƙuraishawa ne haka suka fito wajen su dubu shida suka taso suka taho za a yaƙi za a kifar da gwamnatin wane gwamnatin gwamnatin wane gwamnatin ah, aliyu dan abi talib allah kara masa yadda tun za ku gane cewa su sabai fa ba su faɗan can ba wai dan suna ƙwarin mulki a wancan da suka zubar da jinin usman su ne matsala a fito da su a yaƙe su a kashe su shi kuma aliyu na ce a'a yana ganin lokaci bai yi ba a zauna tukuna kowa ya ba da kai akan wannan mulki yanzu khalifa kwara ɗaya ne shine usman aliyu kuma a lokacin ku sani musulmi babu wani khalifa wanda ba aliyu ba babu khalifa a duniya sai aliyu din ina ta fanto wani abu to yanzu shi abin da yake so shine kai da ka dan turje baka kawo mutanen sham sun yi abin nan ba ku da gaje kuka ware kuna neman a zo a taya ku a fidda haƙin jinin usman kuma duk ku zo ku haɗu gaba ɗaya tukuna sannan sai a samu suwaye waliyan usmanu idan aka zo ga waliyan usmanu to a lokacin sai su ce to suna buƙatar haƙƙin dan uwansu da aka kashe to a lokacin ne Ali sai ce sai a dubo waye mu ba sharanci kisan sai a zaƙulo shi sai a mai haddi ina fatan fahimta su kuma suna ce a wannan magana ba ta kama hanya ba in dai kana son ai wani abun za mu salama ka al'amarin amma ka ware shi yanzu a tsaye da haddi shi kenan magana ta kare shi kuma na ganin sai abin nan da haka da aka zo kafin a buga sai da aka yi murasala suka fahimci juna tsakanin aliyu dan abi talib da aisha da talha da zubairu cewa to yanzu an yadda a zo a haɗa ɗin a fito da waɗannan makasa ɗin a kashe su to a daren ne suka ce to wannan haɗin kan da aka samu fa suka yi mitin to a kanmu aka yi wannan haɗin kan fa <laughs> ina fatan fahimta eh wannan haɗuwar kanmu a kanmu aka yi da Allah kawo wani muna fa kai mala da haka suka ce ya za a yi a daren suka fita da fada suka kai hari can suka kai hari can kaga kowa sai ɗauka mai kenan wancan sun yaudara wannan sun yi yaudara aka haka aka wannan abin dama khawarij sun kware da irin wannan strategy din ko kisan sai na usman lokaci ko ko kisan sai na usman haka suka yi masa ai to bari mu kasa wannan katin insha Allah kai rike mana allo ko to shine sai malik ke cewa ba saban ta ce wa bidu'ati ala abwabi jahannama man qama fi darbi mulki min khawarij wa ghairihim sune khawarijawa suka ta suna da mulki sune du'atun ila abwabi jahannam kenan wa'annan khawarijawa ko da ke za mu tarda hadisin su gobe ko jimi insha Allah ta'ala bari mun je can ma karasa bayani akai sai ya ce wa ila zalika isharatu bi qawli ilzam jama'atul muslimin wa imamahum ya'ani walau jara ko da liman ya ko shugaba yayi zalunci wa yudhu zalika bi rati abi abil aswad walau darba dharaka wa akhadha malika wa kana mithl zalika kathiran fi imatil hajjaj wa nahwi hajjaj ya dade na irin wannan hukunci din Allah shi ke yi za mu kwana nan insha Allah sai Allah kai mu gobe sai mu tashi da karshen bayani kan hadisi na mun faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ka fe mana Allah ka sa aljanna ta zama koma mu gaba daya bukatun mu duniya da kiyama muna kon Allah Allah ka biya mu dan yalwarka da rahmarka ya Allah Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bayna ma tahulu bi bayna wa bayna ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwini bi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha min ajsarina ala man zalamana wansurna